Ba alhamdulillah abin da muke ta jira a Najeriya kenan fil azam. Misali sai yarjejeniya da aka yi tuntuni aka ce in farasin mai ya wuce dola ashirin. to daga saman wannan dola ishirin ɗin zuwa sama za a dinga samun haraji Najeriya tana samu. Amma da yake gwamnatocin da da suka shuɗe da su da wasu 'yan majalisu da kuma 'yan shugabanni 'yan siyasa na ƙasa suna more wannan kuɗin suka ƙi To kuma ba za mu dai fasa faɗi ba. Mun ga dai wannan eh, shi mai Carriage ɗin na GMB ɗin da aka ba NNPC ya ba da kokari a kan wannan bil da aka mm. kai National Assembly kuma mun gode ma Allah National Assembly din nan da aka samu yanzu suna aiki da shi kansa shugaban ƙasa don a samu nasara. A bayanin shugaban na Najeriya yana cewa wannan doka za ta ɗora ƙasar bisa turba ta cin gajiyar arzikin da subhana ya jibge a ƙarƙashin ƙasarta ko ka ga haka na gani tunda wannan gwamnatin muna ana yaƙi da cin hanci da rashawa dole ne yanzu a sa ido kuma a tabbatar kuɗin da waɗannan kamfanoni da suke haƙan mai suka ƙi biya na haraji shekaru aru-aru a tilasta musu su kawo kuɗin sannan kuma a sa ido wanda za su haƙa nan gaba an sa ido sun kawo wannan harajin don mu ci more mu samu wannan roman demokradiyya da kuma wannan dolas ɗin da suke ta cutar najeriya tun da daɗewa. To menene kake ganin zai kasance tasirin wannan mataki ganin cewa masu hasashe na ganin gwamnati ta zunguro sama da kara saboda waɗannan kamfanoni za su mayar da martani. su mai da martani in sun mai da martani shin mannan nasu ne ba shi ne muke magana yanzu na local content ba ai ya kamata yanzu a ce gwamnati mutanenmu na cikin gida da kamfanoni sun samu fasaha irin yadda su turawa suke amfani da shi na hako mai mm. sannan kuma kaga kamfanonin cikin gida za su samu a ci gaba kuma mutane za su samu aiki. yi. Amma tun filazan ba su ba yanzu ma ba za su yadda ba amma wannan kuduri dole ne Najeriya ta tashi tsaye kuma ta kwato mana 'yancin mu. To a matsayinka na wanda ya san wannan harka ta mai wace shawara za ka bawa gwamnati kan yadda za ta bullo wa wannan al'amari idan kamfanonin suka ta da kayar baya? To abin da bature yake cewa we disagree to agree. Su yanzu ba za su yadda ba mu kuma mun yadda. Saboda haka zama da su za a yi a nuna musu illan abubuwan da suka yi tuntuni kuma yanzu ba za a sake yadda ba a gaya musu cewa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka yanzu babu gudu ba ja da baya tunda suna mora ne a najeriya dole ne su zo su yadda a gudu tare a tsira tare ya kake gani idan aka ce najeriya ta taso daga inda take su ma kamfanonin su taso daga inda suke a haɗu a tsakiya kan wannan batu eto eh in za a haɗu a tsakiyar kuma ba za a ce wannan kudirin an gurgar da ita ba daidai kenan amma na san za su zo su ce wannan kuɗin ba da muke bin su za su zo su ce a yafe musu shi ma wannan kada a yafe. Muna godiya sosai injiniya Dr. Kailani Muhammad. Na gode kwarai.